Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Menene duniya menene dadin duniya Menene duniya daɗin duniya lallai da sassahen nan an gaya mana a nan kusa da tumur mutane da ba a san ko su wane ne ba sun zo sun tahi da eh, mata ƙananan mata goma sha biyar ina ji eh, hanagamba ne mafi yawansu akwai eh, wani gari da ake ce ma bagi shi ma sun zo garin bare-bare ne sun tahi da mata uku to kana tune a tumur an zo an kashe mutane takwas to yanzu muna cikin ɗarɗar mutanen tumur sun kiraye mu sun ce na mana in ba a ɗau mataki ba suna gudu mutane da suke nan kasuwatse. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Asabar da ta gabata waɗansu 'yan bindigan da ba a san ko su wane ne ba suka yi awon gaba da wasu 'yan mata goma sha biyar a ƙauyukan da'irar Tumur da ke yankin Difa da daddare. Baya ga wannan kuma aka yi garkuwa da waɗansu ƙananan yara guda biyu a birnin Kwanni da waɗanda suka sace su suka buƙaci a biya su naira miliyan goma kwatankwashin sefa miliyan goma sha biyar a matsayin kuɗin fansa. Sai dai aka dace aka saki waɗannan ƙananan yara a daren Litinin. To a daren litinin ɗin har wa yau kuma aka sami rahoto da ke nuni da cewa biyu daga cikin 'yan matan da aka sace a daren juma'a 25 ga wannan watan sun yi nasarar tserewa daga hannun 'yan bindigan da suka yi garkuwa da su. Wannan lamarin ya yi matuƙar tayar da hankalin jama'a da suka nemi hukumomi su ɗauki matakin magance matsalar, abinda kuma shirin nama zai mai da hankali kenan a yau. kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na musamman da wakilinmu Sulaiman Muni Barma ya haɗa mana. Kwanaki biyar kenan bayan sace rukunin farko mai kunshe da mata da yara ƙanana kimanin da tara a ƙauyen Ingalewa, abinda 'yan majalisar dokoki daga mazaɓar wannan yanki suka yi tur da shi. Ahmed Ben Hamada na mai magana da yawun waɗannan wakilai. Kun ji a tumur an kashe wajen mutum takwas, hallo an zo an ɗauki 'yan mata goma sha biyar. Akwai 'yan mata nangilewa guda 39 suna can yanzu ga sha biyar sun tahi mu jihar difan na bamu san menene wai matsalar mu so bakwai aka kawo hari a tumur so bakwai ana hari a cikin shekarar nan ƙungiyoyin kare hakkin mata sun bayyana kaduwa da yadda wannan al'amari ke ƙara tsananta duk da cewa doka ta haramta cin zarafin ɗan adam a nan nijar kamar yadda shugabar kungiyar sos 5 e mai yaƙi da gallazawa mata da yara ƙanana hajiya maryamu musa ke korafi a kai yaran ga wani wani avenir ke gare su tun da ba ba zasu ba a san ba unhwanin da mazan da suka ɗauke su zasu tun da ba tare da uwayensu ba ka gani ana musu hwaɗe ana musu cikuna babu abin da ba a musu da auren dole ka gani wa'annan da aka ɗauka an ci bau'in yadda aka yi musu yanzu yanzu an eh, eh, ingilewan ma nasu haka ake na ana musu waɗanga ma haka za su musu kenan rezon guda ne ya yaɗu ko ina jiha jaha tunda hakka ana ba su wasu hakka shi ya ake in sun hana kansu mata sai kaga an kashe su tunda wata ɗiya mace sai dai ka kashe ta bisan mutuncinta wallahi sai dai ka kashe ta bata yarda matsalolin ta'addanci a jamhuriyar Nijar wani abu ne da ya mayar da dubban yara marayu waɗanda aka hallaka iyayensu a filin daga ko waɗanda aka tarar takanas a gida in ji madam sulai maryama gambo jagora a ƙungiyar mmd mata masu dubara abin da suke nan ya ishi mutane in masu su basu da mata basu da ɗiya shi yasa suke walakanta 'ya'ya mata ya kamata a huto a gwada musu cewa wallahi mace mace ce bale ɗiya mace wanda ko cikin ƙur'ani ya zo cewa in an ka aihi ɗiya mace ɗaya biyu uku ka huce nan wadda duk ka riƙa har ta je da mutuncin ta gidan ta kai ɗan aljanna ne a inda ake atak atak atak ina iska akwai rayuwa duk sahiya huɗarɗar kake da zuciyarka in ka ga ini kana fatar ka ga sahiya in ka ga sahiya kana fatar ka ga ini cikin wannan tashin hankali mutane suke in kana cikin tashin hankali ina zancen rayuwa kuma marayu ba sai an haɗi ba akwai matar soja da aka kashe mijinta wallahi yanzu da ita da da 'ya'yan wanda suke kananan suna nan suna karatun tun da can ba biya ake ba wa'anda suka yi gaba duk sun bari sun shiga zuwa katako suna da ko suna neman abin da suka ce uban ne dama in ya samu dan salar shi yake sa ai karatu ita uwa batta da tun da batta da kuma yanzu ga yara an bar mata cike da hannu babu wani gudunmuwa ba komi me kake so ta yi dole ta ɗora faranti bisa kai ta rika asibinci tana zuwa katako tana tsare sare tana kawa tana saidawa rahotannin yammacin litinin 26 ga watan nuwamba na cewa biyu daga cikin 'yan matan da aka sace a daren juma'a 23 ga wata sun yi nasarar tserewa daga hannun 'yan bindigar da suka yi garkuwa da su shugaban reshen alternative espacito a yankin difa mara mamadu ya yi min karin bayani to wannan yan matan biyu dai kananan yara ne ɗayan mu shekaran ta goma sha uku ma gudan dai tana shayarwa ne eh, har ɗayar ta an kawo ta har jifa ma don na yi tattakin ma ganin ta ban samun ba ana cikin tambayoyi da abubuwa da ake suke mata. Su waɗannan yara sun gudo ne ko kuwa a su 'yan Boko Haram ɗin suka sallame su ne? Eh hakika kowa ma da ya yi tsammanin kamar ko an turo su ne ko abin nan amma ɗayar dai ta yi bayanin cewa tsallakowa ne ta yi tun da, aka ɗauke su an tsallaka da su can bayan ruwa cikin Nijeriya. Hmm. Ta nuna cewa dai ta tsallaka eh, wani gida da aka sa su da ta fito kuma tun da sun iya ruwa yara ne wanda suka tashi bakin ruwa kuma dugu eh, ta yi kambi ta tsallaka ta fito shine dai labarin da ta bada. Har yanzu dai ai babu kungiyar da ta tabbatar da cewa ita ta sace waɗannan yara ballantana a santa kameme ko suna buƙatar kuɗin fansa ko kuwa Eh to dama ba halin su bane ba a wannan yankin in suka ɗauka su ce mu kungiya kaza ne muka ɗauka ko wane ne ma da in ya ɗauka kawai yawanci duka ca suke dai muna buƙatar kuɗi kaza mu sake su to wannan ma dai ɗaukan da aka yi dai ana tsammanin boko haram kamar dai yadda su ne dai suke shawagi a wuraren nan zaman ɗarɗarɗin da aka shiga a yankunan da ƙungiyoyin ta'addanci ke cin karansu babu baka ya sa wasu iyaye a karkara so ɗari-ɗarin sanya 'ya'yansu aikace-aikacen da a can baya yara musamman 'yan mata ke yi domin walwalar iyali Eh, ka san wannan dashin namu kuma ƙauyuka ne yawanci duka mata eh, irin shekara goma goma sha biyar wannan su ne suke fita su je ko rijiya ko su je ko ɗaukan itke da sauransu kenan in ya kai ana ɗaukan irin wannan abubuwan ka gani duka ƙalubale wannan eh, halin tsardar nike da tsoro zai kawo kenan ba ma rayuwarsu kaɗai ba rayuwar gida gaba ɗaya ma yana kawo matsala wannan abubuwan dukkan wani yunkurin jin ta bakin mahukunta ya citira yayin da kungiyoyin kare hakkin jama'a ke ci gaba da kiraye-kiraye akan bukatar ɗaukar matakan samar da cikakken tsaron da zai kwantar da hankalin jama'a a wuraren da ke fama da ayyukan ta'addanci a nan Nijar. Jama'a ta matsa ma gwamnati lamba saboda mi gaskiya gwamnati dan yana ga ana sa ido ana kallo. Ni gani nake ma ba nan ga yin komi. Soja na mutuwa. banda sojan da ke mutuwa kadiba ka gani yanzu an kai ga inda a ɗoki mutum a shiri da shi a ce sai ka ba da kuɗi kana da bakara dan kana son dan uwanka hatta ruwa ake ana haɗa kuɗi ana biya ana ana ana amso mutum shin gwamnati shi mine ne yake nan ma yana yi bako in ka ganshi kana shakkun shi ko sayan ruwa ya shigo cikin gari ba da samata tunda irin wannan ƙauyukan ko bayan gari aka zo kakin su shigo cikin gari wani ya hita ya je gane su in ya zo da gudu ya faɗi ko ba a iya komi ba ana iya a gudu a tsira ya kamata a yi bincike tunda wanda bai san ba wurin sosai sosai bai yiwuwa kawai mutum ya komo ya fito daga wani wuri ya zo cikin gari ya taɓe mutane hannawa ana kallo sai mutumin da ya san wurin mana hukuma ta tashi a san matakan da aka ɗauka kenan magana ta ƙasa ce abin da ya faru a tumur gobe ya faru wani wuri 'yan matan nan na fari sun ta yi ba a yi komai ba ga na biyu ba a yi komai ba kuma 'yan matan da na fari ko 'yan jarida zan ba ku labari suna nan da su lahiyan su lau mai mu dubtati ba mu da makami ba mu da komai a hannun mu makamin mu shine jarida shine mu gaya ma gwamnati ko yan jarida mu gaya muku ku watsa shi a duniya muna roƙon gwamnati ya tashi ya tsaya ya diba wannan abun a maza maza an ba haka ba jihar difan nan za ta kubce mana an babu jihar difa babu mu dubtatun nawa kullum ana zuwa ana kashe mutane ana ɗauka dukiyar mutane kuma ba a mu ga bayan su ba mu ga komai ba in ba ta ɗauki matakan ta ba mu yan jihar dole mu akwai lokacin da dole mu sai mun ɗauki matakai. ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. To da fata al'ummar difa da dukkan sauran waɗanda suke fama da tashe-tashen hankula za su ga bayan lamarin domin walwalar iyali da kuma ci gaban ƙasa. Nan kuma za mu dasa aya sai mako mai zuwa idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. yanzu a madadin wakilin musulmin muni barma da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shiri da kuma cibahiro diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu.